to assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi barakatuh ya sheik <laughs> gaji wai ya sheik ni haka da gaya maka ni sheik ne <laughs> eh, ni ai ban taba gaya maka ba to wannan tambayar ba ta wace ma maybe ta kace da aka ce sheik din shi ma ya gudu ya ce ba sheik ba ne to sai a nemi waye sheikin <laughs> mukan ai almajirai ne allah ya ji kan iyayen malan da kakanninsa ya sa suna cikin aljannar firdausi amin sun amin na gode sosai malam tambaya ta ita ce na je wajen wani malami domin ya yi mani addu'a sai ya ce da ni in cire kudin da yake wajena kuma sai na ga ya kife ƙwarya ya sa faifai akan ƙwaryar sai ya ɗora ƙur'ani a kai yaya matsayin wannan malamin gaskiya ba malami ba ne babban abin da aka yaudare mu kuma mu muka yaudaru shine sai mu ce wa limamin masallaci malam alaramma mu ce masa malam mai karantar da mu sunna mu ce masa malam mai tafsirin ƙur'ani mu ce masa malam ɗan duba mu ce masa malam matsafi mu ce masa malam mai sihiri mu ce masa malam mun yi adalci? wannan ba su suna ɗaya da muka yi sai sa mata da yawa suke ruɗewa ita kawai daga nan ce malam ne sai ta ɗauka kawai to shi ma irin malamin da ke limanci a unguwarsu ne kawai sai ta ɗauka mutumin kirki ne a cikin majmu'ul fatawa na ibnu usamin rahmatullahi alai a mujalladi na biyu nan ba na 184 ya amsa tambaya irin wannan ya kuma kafa hujja da hadithi da yake bukhari da muslim riwaya ta muslim rahmatullahi alai hadithi na 2230 da manzon allah tsira da aminci su tabbata gare shi ya ce man ata arrafan fasa alahu lam tuqbal salatu arba'ina man dukkan wani wanda ya je wajen ɗan duba ya tambaye shi wannan riwaya ba ta ce ma fasaddaqahu ba fa a'a kawai fasa alahu ya amince da ɗan duba ya kai aji a nemi fatawa a tambaye shi akan abin da zai faru gobe ko jibi ko a nemi taimakonsa da ya tambaye shi dalilin wannan sallarsa ta kwana arba'in allah ba zai karba ba salloli na wajibi kadai a kwana arba'in kullum biyar muke in kai biyar sau arba'in sallah ɗari biyu ta farilla allah baya bukatanta allah ya baya santa kuma jarraba wanda wasu suke samu shine idan ya je ya yi rashin sa'a boka ko ɗan sihiri ya bashi wani abu ɗaya ko da ya canka ko aljanu suka sato suka gaya masa ko suka yi wani abu to daga nan sai ɗauka duk abin da suke faɗa gaskiya ne annabi sallallahu yana hana sahabbai mu'amala da matsafa da bokaye a cikin hadithin muslim hadithi na 2228 yana cewa laisu minallahi fi shai su auren wurin Allah ba komai bane annabi ya fada sai wani sahabi yake cewa ya rasulullah yuhaddithunana wa fi ba'd ashiya ya kunu hakan suna ba mu labari a sashin wani abu kuma abinda suka fada sai ya zama gaskiya ne sai mu ga ya faru sai manzon Allah tsira da amincin sabbata a gare ce ba sani suka yi ba suna mu'amala da aljanu wani lokacin ana magana aljani iya wucewa sai tsinci maganar ko a ƙasa ko a sama sai ya zo ya gutsura musu dan abin da ya tsinta da ya ji ake fada su kuma in ka zo sai su yaudare ka da wannan abin da aka gutsura musu kai sai ka dauka wai sun san abin da zai faru gobe ko jibi ko gata wallahi tallahi billahi ba su sani ba Allah ne kadai ya sani ba su sani ba kuma a mu'amala da su barin imani ne in kana neman haihuwa ko kina neman Allah ne kadai zai iya baki idan kina neman mijin aure na kware Allah ne kadai zai iya bayarwa idan sana'a kake nema ko jari ko kuɗi duk duniya ba mai baka sai Allah idan kana neman wata dama ce na wani matsayi a duniya wallahi dan sihiri ba zai iya baka ba ba wanda isa ba da mulki a duk duniya sai Allah subhanahu wata'ala idan ku ka yadda ka yadda akan wai zai iya baka to mai rauni yayi ciwaciwa ne wa mai rauni shine asalin da'ufa talib wal matlub din kenan shine kawai ya same ka a matsayin tsumma kawai ya yaudare ka amma in ya samu mutum mai kyakkyawar a gida ba zai yaudare shi ba so da ka duwanda kika je kika ja ce wai a'a ciro kuɗin aljihunka ko cire kaza ko ga ƙwarya ɗora ƙur'ani ko yana magana da wasu halittu da ba sa wurin ko ya rika ce miki an sa ki a gaba ko an sa ka a gaba ko ana siffata maka dabbar da za a yanka sai an samo rago wanda yake fari sol mai dan dugo dugon baki a kansa wanda kafansa ya murde kaga daga nan an yaudare kawai kafansa ya murde to ka taba ga murde dan karami a'a ko a maka wata dabara a ce za ka kawo kwan zabi guda 777 dunkulen shuga guda 999 sannan ana so za ka kawo goro guda 1111 wato iya cin hatsi ne suka iya ciwa-ciwa in aka fara baka sai kanka ita ta ciwo ah, me aka ce ne 700 sai ka fada to bari rubuta menene 1100 an hada ka da hadda ka ki haddan kurani kana haddan bala'i shi kenan sai ka iya yaudare ka ba abin da za su iya maka Allah ne ke iya yi duk abin da muke nema a nan duniya ko a lahira dan adam yakan zama sanadi amma ba boka ko dan sihiri ko matsafi ba amma ko da dan adam ko babu in muka nema a wurin Allah in Allah ya amsa zai iya ba mu in dan adam ya zama sanadi kuma wajibi ne mu gode masa mu masa fatan alkhairi saboda haka shari'a ta karantar da mu Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya so da haka wannan ki hakura da zuwa wurinsa kuma ina ba da shawari a tuba zuwa ga Allah a tabbatar da cewa an tuba cikakkiyar tuba zuwa ga Allah ta'ala in aka tuba muna fatan Allah ta'ala dai amsa miki